daga muryar Amurka a Washington DC. masauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin suma na FM duk a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ana kuma iya kama mu ta Alfa rediyo a can kuma sun kasar Ghana ko kuma a fada kaco kan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro duk ranar Laraba muna maganan siyasa ne kamar yadda aka sani da shugabanci na gari inda yau 11 ga watan Yulin shekara ta 2018 za mu ci gaba da magana ne a kan raba dukiyar da aka ce an kwace daga iyalan marigayi janar Sani Abacha. To muna kokarin mu gane kan wannan magana ne ta rabon kudin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ce za ta yi. Su kuma mafi yawancin 'yan Najeriya na ganin cewa akwai hanyar da ya dace a sarrafa wannan dukiya ta kudin fiye da wannan. akwai asibitocinmu waɗanda ana cikin wani hali mafi akasari asibitocin nan talakawa ne wanda za ki ga a sanadin dubu biyar mace ta zo haihuwa ta iya ta mutu akwai kamfanoni da masana'antu da ya kamata a tada da su da waɗannan kuɗaɗe. To inda gwamnatin yi zan iya bata wata satar ansa akan waɗannan kuɗaɗe da take so ta bayar to ta ajiye kowa a gefe ta je ta nemo irin waɗannan matan wanda kawai harkan ko kosai ne suke yi ko harkan man gyaɗa suke yi ko harkan kuli-kuli suke yi. Tuntuni suna faɗan an kwato kuɗi kuɗaɗe kafin kuɗin abaca waɗancan kuɗaɗen ya aka yi da su ni a tunani na za su raba ma 'yan bangan siyasan su ne ba ma wanda ya cancanta a ba. muna tafe da ci gaban amsoshin tambayin da muka muku na cikin makon da ya gabata sannan za mu ɗauki wayoyinku a ƙarshen shirinmu. sannan a makon da ya gabata din mun faro tattaunawa ne da barista ismail ahmed wanda shine babban mataimakin musamman ga shugaban najeriya muhammadu buhari akan lamuran alkinta dukiyar kasa don amfanin al'ummar kasa din to yanzu za mu ci gaba ko kuma zuwa anjima kaɗan da tattaunawa da shi To bari mu fara jin amsan tambayar da muka muku na makon da ya gabata akan yadda kuke kallon lamarin rabon kuɗin da gwamnatin Najeriya ta ce za ta yi ga dukiyar da aka kwato daga iyalan tsohon shugaban ƙasar Najeriya marigayi Sani Abacha. To sakon farko ya fito ne daga shafinmu na Facebook inda Muhammad Bako Zatkuri da magaran ya ce alhamdulillah gwamnatin najeriya ta yi tunani muna fatan allah ya sa hakan ya rage raɗaɗin talauci da wasu suke fama da shi a ƙasar sai sako na gaba inda ya fito daga muhammad musa damban inda yake cewa hakika idan hakan ya tabbata mu 'yan najeriya za mu yi farin ciki ɗari bisa ɗari sai dai inda gizo ke sakar shi shine zuwa isar gurin talaka shine abin ji da fatan gwamnati za ta kasa ta tsare domin ganin wannan yunkurin ya tabbata tare da baiwa waɗanda ya dace. isa isa kwafsi a sarara kuma ya ce da fatan allah ya sa wannan alkawari da gwamnatin najeriya ta ɗauka na rarraba wa 'yan najeriya kuɗin da aka wawure ya kai ga wanda aka yi domin su. To sai Malam Ango Malami makaranta ya wuri inda yake cewa kuɗin marigayi Sani Abacha da gwamnatin Najeriya ta ce za ta raba wa talakawar ƙasar dalar amurka miliyan 300 ya kamata ta raba wasu ta mm, eh. raba su wajen ciyar da yara ɗaliban firamare domin mm. ya ba su kuzarin yin karatu. To sai Jamil A. Muhammad ya ce, Ni dai a ra'ayina ina, ina maraba da wannan shirin don dama ai kuɗin talakan ƙasa ne, ko naira ɗaya ce a bashi kuɗinsa ya ci a cikin aljihunsa ko kuma ya ci cikin kuɗin nasa. To <laughs> sai Maimuna Ismail inda take cewa a ɗauki ma'aikata a rage rashin aikin yi don ana ƙarancin ma'aikata musamman ma a asibitoci. Awwal Alhatu ya ce gaskiya wannan ba karamin tunani ba ne gwamnati ta sai dai ƙalubale ɗaya ne hanyar raba kuɗin ba tare da cin haƙƙin talaka ba. Mm, to sai yaya Abubakar inda shi kuma cewa ya yi ƙarya idan ana rabon kuɗin ma ai sai ɗan wane da wane to sai kuma yusuf m ramadan mai gombawa ya ce yau da gobe mu 'yan najeriya muna goyon bayan matakin da gwamnati ta ce za ta ɗauka na rabawa iyalai talakawan najeriya kudaden da aka wawure a lokacin mulkin marigayi sani abacha matukar dai kudaden za su isa hannun talaka ba tare da an yi dan waken zagaye da su ba domin an daɗe rijiya tana bayar da ruwa guga na hanawa To sai babai gambo da magaran inda yake cewa salam yau da gobe hakika wannan yunkurin na raba wa iyalai waɗannan kuɗaɗen abu ne mai kyau matukar dai zai kai ga wurin da aka yi domin shi. To sai Iliya mai shayi garki ya ce yau da gobe muna yi muku fatan alheri daula da Usman Kabir da fatan za ku tashi lafiya. Mm, Kabar Yawwa. <laughs> Eh, mm, mm. To sai Kabiru Musa Shonoko, to Allah sa na faɗi wannan sunan daidai, eh. inda yake cewa a gaskiya nawa ra'ayin a gina makarantu da asibitoci zai amfanar da jama'a a ƙasa ta baki ɗaya. To sai kuma saƙon Hamza Amadi. ya ce ko dan kaɗan ban gamsu ba abin da ya fi shi ne gina masana'antu inganta asibitin ƙasa da yadda za a rage yawan fita waje neman jinya inganta teaching hospitals wato asibitocin koyarwa kenan mm, da mm, mm. kayan aiki ba wa manoma tallafi kai tsaye ko kuma a biya fensho wato fensho fansho kenan na tsofaffin ma'aikata sojoji da paramilitary wato dai sauran ma'aikata kenan wanda ba sojojin ba allah ya sa mashawartan buhari su sake tunani to fa abin abin kam na yayi bayani eh. sosai sai tanimu usman Kudaru, to Allah eh. sa na faɗi wannan sunan daidai. Eh. Inda yake cewa a nawa tunanin ya kamata gwamnati ta yi mana aiki da za mu mora tare da 'ya'yanmu da kuma jikokinmu mun gode. Alhaji Abbas Baffa Shaledi ya ce hakika wannan mataki da gwamnatin tarayya ta ɗauka na raba kuɗin da aka gano daga asusun marigayi Sani Abacha bisa wani yarjejeniyar da aka yi a kasar Turai hakan ya yi kyau da fatan gwamnatin tarayya za ta bi hanyar ta dace wajen raba kuɗaɗen. Mm, to sai sakonmu na ƙarshe daga shafinmu na Facebook shine da ya fito daga Jibrin Umar na basa inda yake cewa fata na gari lamiri in ji Hausawa muna mm. fatan za a raba wa talakawa mabukata. Eh, to sai mu leka shafin dandalin mm. twitter ko eh, to bari ga wani inda a tunafi'u 26855 ya ce wasu dai za a karawa amma ba talaka ba saboda shi ba ma'aikaci ba ne kuma bai yi karatu ba to ta yaya zai samu kuɗin <laughs> <laughs> to sai ad mustapha alkali inda hmm. yake cewa Allah ya sa mu dace kuma muna fatar za mu gani a ƙasa ma'ana Allah ya sa talaka ya samu waɗannan kuɗin. Daga ƙarshe at Musa Hadarin Asuba ya ce tabdija To gaskiya wannan tambayar sai dai ɗan Najeriya don haka ina muku fatan alheri daula da Usman da ma'aikatan VOA baki ɗaya. To mun gode Musa Hadarin Asuba. To sai a ci gaba da aiko mana da saƙonni.

To baya ga waɗannan sakonni da muka ji na mutanen da suka aiko a tambayar da muka musu na yadda suke ganin lamarin rabon kuɗin da aka yi magana na cewa da aka kwato daga iyalan marigayi ko kuma gwamnatin marigayi sana abuce da ta kai kasashen waje. Mm. To yanzu haka ta waya muna tare da wai masu ruwa da tsakiya al'amarin wato barista Ismail Ahmed wanda shine babban mataimaki na musamman ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato akan alkinta dukiyar domin amfanin al'ummar kasa ah, Wanda kuma makon da ya gabata mun faro hira da shi yanzu ma za mu ci gaba inda za mu ji ta yaya za su raba wannan kuɗaɗe menene zai nuna cancantar inda za a su amfana da kuɗin sannan kuma menene yasa jihohin arewa guda goma sha tara kawai muka ji an ambata sannan sun nemi jin ra'ayoyin 'yan ƙasa kafin a sarrafa dukiyarsu salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Wa alaikum salam Barka da warhaka Malam Ismail Ahmed. Hello? To ba dai layi zai yi halin shi ba. Yawa kana jin mu? Yawa to mun sake dawa tunda mun faro makon da ya gabata yanzu muna nan za mu dasa daga inda muka tsaya. Yawa maganar dukiyar nan da aka yi magana cewa wadda ta dawo ko aka karba daga kasashen ketare wanda kuma ake tunanin a raba ma 'yan Najeriya wanda wasu suke ganin cewa ba hakan ya dace ba. Da farko mun ji an ambaci kamar jihohin Arewa ne haka ne? Me ya faru? a jihohin da aka ambata kamar jihohin arewa na ji an ambata menene ya faru yaya rabon yake yaya abin zai kasance shine muke son mu wurin ka. a'a ba jihohin arewa na ne kaɗai um, jihohin najeriya ne wanda a farko mm. so muke target ɗin ko in ce nan mm. da suke najeriya kenan mm. da kuma birnin abuja to amma akwai tsare-tsare da muka yi wucin baya da muka fara wannan shirye-shirye na ba da tallafin kuɗi da rage mm. shi wannan tallafin kuɗi abin da aka shirya za a yi dama shi ne gwamnati mm. za ta basira da muka zo bayan mun ci yaƙin neman zaɓe ta shekara ta dubu biyu da sha biyar mm. shi mai girma shugaban ƙasa kullum magana ta shi ne me za a yi wa talaka kai tsaye san ana yi duk da dai gwamnati tana da manufar da za ta yi na kamar hanyoyi da asibitoci da makarantu da sauransu wannan ba amma me za a yi saboda rantsatsun talauci da ke damun talaka a ƙasar nan da kuma tsammani kyakkyawan tsammani da talakan najeriya ke da shi akan gwamnatin shi ne girma shugaban ƙasa muhammadu buhari me gwamnati za ta iya mata kai tsaye to shi ne aka bijiro da wannan shirye-shiryen da ake kira national social investment program sai a cikin shirye-shiryen nan shi ne wannan maganar transfer cash transfer da muke magana kai mm. ita wannan cash transfer da muka fara mm. ai manufar mu ko in ce target ɗin mu shi ne a samu kamar gidaje na talaka mutumin da uh, uh, ƙauyen da suke ciki da mm. kuma ƙasa ta yadda talaka kuma a tsarin ba da wannan kuɗi ina so mu su saurare su gane babu wani mahalicci ko matsayinsa na ɗan siyasa ko matsayinsa na eh, da gari ko a matsayinsa na mai sarauta ko a matsayinsa na malamin addini na mm. kowane iri ko a matsayinsa na mai hannu da shi ko mm-hmm. wanda zai ba mu suna na mutum zai ce mu saka a cikin mutanen da za su amfani da wani abu babu wanda abin da ake shi ne a national bureau of statistics wato shi ne kamar in ce ma'aikatar da take take rike tsare-tsare na ƙasa ko kuma take sanar da abubuwan da suke buga na ƙasa akwai abin da akwai dama garuruwa da jikoki wanda kowa ya riga sani suna da fama da raɗaɗin talauci to abin da ake shi ne wayannan garuruwan aka zo aka zauna tare da haɗin kan bankin duniya wato walba da su ba sai da gadi sun fara wannan aiki da ba ana tunani ne muna jin ka yawa sun fara wannan aiki da ba mhm. eh muna jin ka ake tuntuncewa ƙauye ƙauye muna zuwa a je a zauna da a ƙauye misali ina ka gane cewa misali a ce jihar zamfara a eh. jihar zamfara an san cewa jihar zamfara a cikin jihohin da suke fama da talauci a najeriya misali a cikin jihar zamfara nan akwai ƙananan hukumomin da suka yi fice a wajen mutanen da suke da ake aka samu wannan yawan talauci to sai a tafi wannan kamar misali wannan karamar hukuma a cikin wannan karamar hukuma akwai mazaɓu da aka san cewa sun fi kowanne talauci sai aka fi wannan karamar wannan mazaɓar daga wannan mazaɓar zai sai a je har da ƙauyen da ake fama da wannan tabbacin wanda ya fi kowanne. In aka je aka zauna za a tayo mutanen gari baki ɗaya da su masu aikin bankin duniya da mu mutanen da muka tura da gwamnati nan ofis daga ofishin mu na Abuja eh. duk in aka haɗe shi in aka tafi za a tafi a zauna wani abin da ake kira zaunar muhawara ko a ce town mutum a turanci eh. mm. za a zauna da mutane a tantance wannan gari waye da waye mutane suka gamsu a kan cewa suna fama da talaucin da ya kamata suna da bukata na rayuwa ga abin da muke ga abin da gwamnatin tarayya ta da shi eh. wannan abu ne da ake yi a fili wannan abu ne da ake yin shi a tsaye babu wani almundana a ciki babu wani rinto a ciki babu wani mutum a tsaye da zai kawo da shi wani mukarba. To a dalilin yin haka ne da ita kanta yankin duniya ta na yadda muke tafiyar da wannan tsare-tsaren. Wanda kuma tsari ne da suka ce su ma sun ga ana yi a kasashe daban-daban kamar kasar Brazil da kasar south africa wato afirka ta kudu kenan mm. da kasar india wanda su suna fama da talauci na ƙaranci mm. wanda kuma bayan sun ɗauko wannan hanyar ta shige shigen da su ma a shekaru dama a baya sun samu sun samu damar da mutane daga wannan kaibi mm. na talauci eh. sun sakamakon misali jihar kasar brazil an ce muna da labarin cewa ta fidda mutane ya fi mutum miliyan ashirin daga canjin talauci kan irin wannan kuɗi da ake ba mutane na mutum na wata wata. Eh, Wanda kuma kuma an ka canza bai ma kai kuɗin da ni muke bayarwa ba. To a dalilin wannan ne abin da aka gani. shi ya sa ma bankin duniya ita ma ta yadda ta shigo cikin harkar nan take ba da yadda ta kan da take da nata saboda haka ba kasashen da jihohin arewa kadai muke wannan abun ba mun ta yi a jihohi ashirin da kuɗi kuma za mu ƙara zuwa a jihohi talatin da shida ɗin abinda muke kowace jiha muka je sai mun abin da ake kira yan mawuni mun yarjejeniya da gwamnatin jihar ta saka wasu abubuwa da muke so shi za saka ba su sharin tsaka in suka karɓi wannan sharin sannan sai mu fara aiwatar da wannan abu eh, eh wannan abu ya fi yawa a jirgin arewa mm. amma dama kuma saboda jirgin arewa sun fi yawan talauci to yanzu yau abin da nake son ina son haɗa maka kamar yan tambayoyi guda biyu ko uku yanzu haka mm. wanda zaka iya ansa ta ko ina ka ga mm. dama zaka iya faro amsar ta yawanci wasu mutane suna ganin cewa wannan rabon da za a yi na kuɗi musamman ga talakawa wanda suke kila zaka ga matasa ne da karfin su kila dan suna da iyali amma saboda suna da talauci amma akwai waɗanda zaka ga lallai kamar tsofaffi ko a ce wasu gajiyayyu da sauransu wannan wasu suna kallon shi a matsayin zai daɗa kashe zuciyar matasa ne kawai maimakon a kirkiro musu abin da za su yi aiki a dinga kila biyan su albashi sai kawai a kuɗi a basu haka nan mm-hmm. abu na biyu kuma akwai yanayin ah, yanci na ƙasa shin dan me za a ce sai wasu wasu kamar misali bankin duniya ko waɗanda za su maido da wannan kuɗin sun gaya wa Najeriya ga abin da za ta yi da wanda dama kuɗinta ne da aka kwashe bisa zargin cewa an sace an kai su ƙasa an ajiye kuma an dawo da su to dan me za su faɗa mana abin da za a yi da wannan kuɗin sannan demokuraɗiyya kun tuntuɓi 'yan ƙasa wayannan tambayoyin za ka iya fara ta ko ina. Mm. to na farko dai bankin duniya ba tilasta ka ta yin amfani da kuɗin ne a kan ne da ne bayani wannan shiri ne wanda gwamnatin tarayya gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari ta zai ci da ba ke za mu aiwace da wannan abu abin da ya sa suka zo kuma muka karɓi zuwan su muka karɓi gudunmawa su saboda suna da experience na kan a kan da ake tafiya da kuma kuma sun zo da tallafi sun ya su sun taimaka mana da abubuwa da yawa sai sa muka yaje suka shigo ciki kuma kuma sun kada Eh, ina ga bari bari ina ga bari mu eh. shi shi abin san rai na farko mm. kenan na biyu abin da ya faru da kuɗin shi marigayi eh, sani mm. Mm. shi kuɗin da najeriya ta yi a cikin bankunan wanda aka ce an yi ina ga malam Ismaila bari mu sake <laughs> laliban layin ka ina ga ina ga zai fi kiliya kila bari mu sake laliban layin ka bari mu dan je da shakatawa kaɗan sai mu sake laliban layin ka yanzu nan ina ga kaman zai fi fita murya ka kar mi kunshi a baraka kuma mm. <laughs> eh yawo wato mun gode yanzu bari mu dan sake lalibar shi a layi saboda mu samu yayi kiliya mm. kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. Kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. da sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta aikin da kake dowu ya shi daɗin shi in ka sami kuɗin ka tara inda kai ne ya bada su je ka kashe su ta hanya mai kyau to sha ta mace yana kashe su ta hanya mai kyau shi ne fa <laughs> to salamu alaikum malam malam mun dawo na san yanzu kila ya fi kiliya yawa yawa to to mm. yawa to yanzu ya fi muna jin kaɗa zuka tsaya kana magana akan maganar eh, dukiyar kasar nan da muke maganar rabanta mm. inda kuma ka ce ba bankin duniya ba matsa muku ba. eh kwarai ko mu ba da ta mana ce ba ah, ta shigo cikin harkar nan yau shekara biyu kenan tun shekara ta dubu da sha shida mm. take taimaka mana akan sansa akan abubuwa daban-daban a harkar wannan shida but abin da ya faru da maganar wannan kuɗi na mara gari a shugaban kasa sani abacha da aka dawo da shi shi ne ita hukumar a kasar jihar kasar switzerland mm. wato inda wannan kudin yake nan, a da yake cikin bankin su ce da aka daɗe an ɗan shekaru masu dama kusan shekaru goma ana yarjejeniya tsakanin ta gwamnatin najeriya a kan yadda za a dawo da kuɗi now a shekara ta dubu biyu da biyar 2005 kenan mm. lokacin gwamnatin ah, mai girman shugaban kasa obasanjo mm. sun ce sun taɓa saki wasu kuɗi a baya ban iya tunawa ko nawa ne a lokacin mm. amma an saki wasu kuɗi a baya a baya wanda aka zo aka fara zarge-zargen cewa wanda kuɗin an yi almundahala da su ba a hmm. abin da ya kamata a yi su. An karkata. Hmm. Shi ne kotun da za ta ce wannan kuɗi an karkata su an kai su wani hmm. To wannan kara da kotu su tashi kotun da aka kai tsara muka yi ta kaiwa ana dawa aka je a kan shari'a. Da kotu su tashi ba da shari'a na ƙarshe sai ta ce to za ka saki wannan kuɗi amma akan sharaɗi guda. sharaɗin yin da za su wannan kuɗi kuwa shi ne sai dai in za a fita wannan kuɗin a kai shi inda bankin duniya za su sa ido a ga mm. abin da za a yi da wannan kuɗi. Mm. Ka a ƙara mm. kuma. To sharaɗin kenan da ta bada. Na'am? Sharaɗin kenan. Sharaɗin kenan da ta bada. Sharaɗin da kotun kasar babban kotun kasar ita su da suke da hurumin fitar mana wannan kuɗi. Bayan an daɗe ana wannan abin. shi ne ta bada wannan sharafi ta ce to za ta sakar wa Najeriya wannan kuɗin amma dan kada a yi abin da aka yi a baya mm. tana son wani abin da aka yi a baya mm. tana son banki duniya ta tabbatar ta sa ido kan inda aka kai wannan kuɗi na ya amfani da mutanen ƙasar Najeriya ita sanar ta bada ce mm. ita kuma wannan bankin duniya ta ce shi kenan tana da abubuwa da yawa da take yi a Najeriya. Wanda suke haɗin gwiwa da gwamnatin Najeriya kuke amma tana ɗaya a cikin abubuwan da ya kwanta mata a hankali cewa za a kai wannan kuɗin kuma ta tabbatar gwamnatin nan ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba za ta bari a cikin mutane da su eh, wannan tallafi da ake ba wa talaka kai miliyan dubu biyar da dubu shida da. Hmm. To ita ma shawara ta ba mu ƙarfi gwamnatin Najeriya ta gamsu da wannan shawara su suke dama tun da mun fara. kuma ba ma muna da matsalar cewa kada wani lokaci a samu tsaikon rashin kuɗi na eh. ƙasa baki ɗaya ya zama kuma wannan abin an fara ba ta daga kuɗi kuma yanzu ne zai yanki to tun da wannan kuɗin zai zo kada na yana hamdu za mu iya sakawa a nan ko kuma kusa ido ni gaba ɗaya eh. wannan shi fa abin da ya faru eh. ba wai kawai kai tsaye ne ita wani banki duniya ta ce ga abin da za ku yi ba ba mm, mm, mm. kuma gwamnati ce wai a'a ko da inda za ku kuɗin a'a abu ne zo da tsarafi abu ne zo da shawara aka ga duk zai ciwo kowa sun ci da mu bar kudin a bankin a bankin ƙasar biyu nan ƙara mm. da baki gidan gara baki baki to ga daula na magana To, Malam Ismail kada in yin katse maka hanzari, na ce kun ji ra'ayin 'yan ƙasa mm. akan wannan lamarin kun ji ra'ayinsu? Mm, na me suke so a yi ba? Da kuɗaɗen? to ai kudin dukkan kudin da yake kudin gwamnati ai kamar hmm. yanzu ne ne ce an a ra'ayin yan kasa kafin aka kafa kuɗi da gwamnati hmm. eh ai ma ita amfanin mutum ne da duba da gani duk da ya zo wa gwamnati a ciki ai yanzu ko kudin da ake ɗaukowa ne na sai da mutum mai da yake yi wanda kullum kudin shiga da yake kawo gwamnati hmm. ai hakkin ɗan ƙasa ne amma a ce da yanzu kun taɓa zama da mutanen ƙasa kun ne suke so a wani kafin kafa kuɗi eh to ai kaga wancan wancan farilla ce wannan kwanafula gwamnatin siyasa shi gwamnatin da aka zaba eh. da jama'a ta zaba yawa siyasa ce cewa za ta yi wani abu mm. da hubbata don taimaka wa talakan eh. a wannan shi ne abu da wannan shi ne eh, amma wani kira cewa akwai wani formal way mm, formal way da muka muka yi kididdiga muka bincike ra'ayin mutane muka bi muke da a yi da kuɗin da ya bada da gida daga wanda aka karɓo a yi ba. Eh yanzu eh na gane. Amma duba ta ga a da kake yi kamar yadda kake kafa kuɗi a eh. cikin shirye-shiryen kake yi ta san akwai inda za ta cucusa kuɗi wanda zai taɓa talaka kai tsaye. Eh, kuma ina tabbatar ma mm. tun da eh, wani yanzu na inda NPOA za su tura mm. mutanen su da suke Najeriya eh. su je ƙauyuka sassa daban-daban su ji mm. yadda tana yadda wannan kuɗin ke taɓa ran talaka ke taɓa rayuwarsa. Insha Allah muna kan hanya haka. Kuma da za su gamsu insha Allah. To yanzu misali Malam Ismail. Ina da yadda kuɗi Insha Allah za mu shirya yin hakan. Yanzu misali Malam Ismail bisa yanda kuka ce ga abin da ya kamata kuke ga ya dace a yi talakan Najeriya kasancewa kuma duk da demokuraɗiyya ce da sauransu yanzu misali sai yan ƙasa suka kuka gane kuma a kan hanyar nan ta rabon kuɗi kuka yi ittifaƙin cewa kun gane kila kaso 60 zuwa saba'in ko 80 ma na yan ƙasar suna cewa a'a ku yi mana masana'antu da kuɗin nan ko kuma ku da mana da wutar lantarki ko kuma ku mana hanyoyi da suke ta kashe mutane kullum ko asibitoci za ku saurari kukansu kake tunani to amma amma dama wai duka wannan tsare-tsaren babu shi akwai sa amma kila wannan ai rara ce ta tambayar za zama a kasancewa mm. akan cewa lallai dole sai a cikin duk kuɗin da gwamnati ta yi kasafi mm. ta misali na yin hanyoyi yanzu misali a mm. shekara ta dubu sha bakwai mm-hmm. a kasafin kuɗi na najeriya an ware naira biliyan biliyan biliyan ɗari hudu mm-hmm. akan harkar yin titi د خيولي د د دغه دغه څورنج مثال دک a cikin masana'antu na Najeriya babu wanda aka cusa a kuɗi kamar ministry na power works and houses da maganar harkar wutar lantarki. Mm. Mm. Misali. Mm-hmm. To sai dai in yanzu a ra'ayin mutane za su ce to su ba wannan kuɗin da suke so wanda ake rabawa wanda ake zuwa da shi a kasafin kuɗi ba shi suke so a yi amfani da shi a yi musu masana'antu da sauransu ba a'a suna so kuɗin da aka dawo da shi lallai lallai da shi za a amfani shi kaɗai ba tare da wancan kuɗin da aka yi kasafin kuɗi sai dai wannan ra'ayin za a ce ake so. Amma ba haka ba shi ka ba ko kuma ce shi mutumin Najeriya najeriya abin da yake so kawai a yi masa kowanne abu da gwamnati za ta iya yi na daɗaɗa rayuwarsa tambaya ta ƙarshe ka yi masana'antun wanda ba wai ba wai ne ba a yi ka ansa wannan ta eh. wanda an riga an saka ana eh ka ansa wannan mal ismail tambaya ta ƙarshe da zan saka maka shine a duk wata ne za a ba mutum kuɗin koko akwai iyaka koko shekara kaza za a ana biya ana ba mutane wannan kuɗin akwai iyaka koko kawai shikenan an ci gaba da badawa ko kasafi ɗaya ne kawai aka baka an baka kenan wannan dama abin da muka yi shirin yi shi ne mm. ah, mun kuma daga mun nade muna ba da kuɗin har yanzu kuɗin abin da na fa ba mun fara ba da shi wannan mm. dama mun take muna biyan wannan kuɗin a mm. cikin ah, a jihohi ashirin da hudu da kuma kuɗin gwamnati direct wanda ake ba mu turu kafa kudi wanda ake na budget na shekara shekara abin da nake yi shine naira dubu biyar biyar ake ba da kowane wata amma saboda harkar kaiwa da dawowa muna haɗewa na wata biyu sai mu ba da naira dubu goma mm. wallahi tallahi malam usman in ka je ka ji yadda yake taɓa rayuwar talaka mm. ni akwai matar da ni na gani ni ni ga ne ba ciyau ba mm. ni na tafi zan kaddamar da ba da wannan kuɗi a wani a wani a wata jihar a wani ƙauyen wallahi abin da aka ce za a bata naira dubu goma ta zo da 'ya'yanta samari guda biyu mm. da kyauta mm. don ta zaci a ne naira dubu goma tana bukatan wa'annan samarin su ɗau wannan mutum eh. wallahi na a gaba na kai ta zaci da yawa ne haka bata taɓa ganin naira bata san darajar naira dubu goma ba gani take mm. mugun yawa gare su ta zo da kattin ɗauka sai ba cire naira dubu ɗaya za mu bata dan nan nata wani ma'aikaci a wani yake a maida shi naira hamsin hamsin saboda ta gansu da auki mm, kuɗi a eh, a'a bata ma taɓa sani ba sama da naira ɗari ba kuma shekarar ta kusan hamsin da kuɗi subhanallah to da haka duk mutumin da yake zaune ko a abuja ko a lagos ko a kano ko a kaduna ko a port sai gaji ya ce yau naira dubu biyar za ta to wallahi in ka san abin da take wa talaka ko yake cikin talauci haka to lokaci ai lokaci mu haka to uh, malam uh, sake wani lokaci za mu sake wayar ka kila ma mu turo wakilan mu a Najeriya su dan gani da idan su mun gode kwarai da ka samu lokacin magana da mu mm. To kin ji dai tattauna ko ce masu sauraro sun ji. Yanzu kan a Ni Daula Salim. Sai kuma Daniel Brown ne ba da umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Skate news Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da sa mu zama lafiya. Na sami kuɗi mai kwali na tara har sun kauri ba a shararu ba sakarci sai in kashe su ta hanya mai kyau.